ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وشريفنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة اللسان تفتح قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيبو تجنا ga sabuwar shekara ta musulunci na hijira 1438 kenan cikin wannan wata na al-muharram watan farko na kalandar musulunci muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu alkhairin da yake cikin wannan shekara ya ce mu dukkanin sharrin da yake cikin ta wannan abubuwa da muka aikata <clears throat> marasa kyau a cikin ta Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana kurakuran basu daya Allah ta'ala ya sa ya zama ainihin kafara sai ga dukkanin zunuban sannan kuma har yanzu muna uku da ainihin watan wato goma kenan dubu biyu da sha shida muna ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka mai suna ahkamul jana'izi wa bid'a na ashekul allama alhadis muhammad nasiruddin alalbani rahmatullahi alai muna bayani dangane da abubuwa da suka haramta a makabarta da abubuwan da suke da alaka ainihin kabari na ji muka ce za a na goma shine ittikhadu da rikar masallaci ko kuma me da masallaci shine ittifar buhari bi ma'ana ja'alha sanya ta me da me da masallaci rikar masallaci a rikar wato kabari kai idan ya zama i rikar kabari ya zama i menene yake ce ma idi daga adani ada yahudu idan wato duk abin da yake dawowa ko yake maimaituwa sati ko duk wata ko duk shekara za a maimaita kuma a bisa siga ta biki-biki shi ake kira idi a abin da duk za a rika maimaita a siga ta biki kuma yana maimaituwa duk sati ko duk wata ko duk shekara musulunci sai mm. shi ta a musulunci kamar juma'a da muke yi idi idul me yasa saboda tana mai mutuwa duk sati kuma tana zuwa kamar biki biki me ya biki biki za a ce kai wanka za ka rika jin yau juma'a ce yi wato ranar canji ce da sauransu kamar yadda kiristoci suka mai da ranar lahadi ya zama ranar idi a yahudawa suka mayar da asabar sarmar ranar idi gare su kuma musulmi sai suka mai da juma'a ta zama idi a gare saboda haka suna shiri suna kinsawa saboda wannan rana sa'annan a musulunci muna da idi guda biyu abinda muke ce makaramar sallah da babbar sallah idul fitri wa idul adha da yasa suna zuwa duk shekara da biki-biki a cikin da farin ciki wannan shi kira biki duk abin da zai maimaita haka sunanta idi to sai zan so ba a yi wa sabari i, kar ba a mai da kabari ya zama i, ya ne idi shi ne mu sa sabari duk ko duk shekara mu ware wata rana mu ce za mu yi tafiyar karkar abin da biki-biki da haduwa maza ko da mata a hadu ina za a za a je makabartar wani makabartar annabi wani ko makabartar wali wani ko salihi wani ko mutumin kirki wani amma ba za mu je ba kuma sai wata shekara ta je wani kaza ga wata ko a wata kaza an mai da wannan abin kamar idi kenan har ma ka ana yaya ba sai Allah ya kai mu shekara mai zuwa kuma ko kuma ka ana yi wato tsinkuna ko ana abinci an mai da shi wata rana farin ciki ba ga mutuwa ba ta zama wa'azi da ke mutuwa ba ta zama a bar wato sa zuciya ta kare ba na fata mun gani me yasa ana zuwa ziyartar ba gani dan a tuna kabari dan a karaya dan a je zuciya ta taushi dan a dawo ana hawaye amma ba a dawo ana jin cewa kamar an je filin idi yanzu misali irin waliyai da ake a nan kano duk duniya babu inda ake duk duniya babu a maka babu a madina babu a iraki babu a ko'ina sai a kano wasu mutanen da suke da ainihin alaka da wannan ɗariƙa su ma sukan zo har daga irakin ma sukan zo nan kano da sunan waliyai duk shekara ranar asaba ina za a zai kabari da wani figa da maza da mata sannan an yi kwalliya an yi ɗaukuna an yi abinci an to ana kaɗe-kaɗe da wake-wake da farin ciki da murna mata da mata fa za a yi masu me za a yi a ga kaga in harka sai ta zuciya sai wahala zai wahala ta dawo da cewa zuciyar ta kakariya kana zubar da hawaye kafin ziyarar makabarta tana da wahala tunda abu ne su zai a shekara sannan su da kansu suka ce su ne yake kiro abin yau shekarar ta ko talatin da nawa a lokacin da suka yi bayan da su ne yake kiro kaga wannan tsakani da Allah shine abin da annabi ya hanye ce kar ku ne da kabari na da zama iya ce to sai kuma shekara mai zuwa da wata kaza za mu koma kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kuskure ne muna fatan Allah ta'ala ya nuna mana kurakuran mu Sau da haka hikimar ziyartar makabarta da muka faɗa shine dan wa'azi kuma na cikin kabarin a yi musu addu'a amma kar mu ware rana san daga gada ma ku yaushe za ka yi ba kuma sai juma'a ba ko yaushe ba sai wata kaza ba a'a ko kullum kace za ka je ya halatta inda ma mata ne ma annabi ya ce yawaita zuwa kake yawaita zuwa amma idan mata ma suka ce za su je kamar sau ɗaya a wata uku sau ɗaya a wata shida sau biyu a shekara sau uku misali ko duk wata biyu sau ɗaya ba su yawaita zuwa ba to babu laifi kuma suna buƙatar suna mutuwa dama gudun da ya kashe abubuwan da bai dace ba ne sa annabi ya hana su yawan zai sallah da haka kada mutum ya rika jin cewa idan an faɗa haka kama ana zagin sa ne ko kuma ana aibata da rikar sa ne ba haka ba ne ko kuma cewa ai mu dole haka muke haka za mu saboda ta'assubanci ba haka ba ne kawai magana a cikin mutum ya bi gaskiya a addini ba wai don za a fasa shi ko don za a ce kaza kowane ne ya kuskure a gaya inda ba wanda bai babu wanda baya to malam ya ce mayar da ainihin wato kabari ya zama idi da ya ce su kusadu fi auƙatin mu'ayyana ka gani su kusadu fi auƙatin mu'ayyana wadda wannan kabari za a rika nufashin ana zuwa gurin fi auƙatin muayyana a wasu special ko keɓantattun lokutan a ce ga wani fasikula lokaci da aka yanke za a rika zuwa ziyarar sai ba za kuma a je ba sai shekarar ta shi shine aukatun muayyana wa mawasin a gani ma'arufa a samu mawasin ne shi shine taro biki-biki kamar da ake zuwa mawasin mulhaji mawasin ma'ana taron aikin mawusin shine taron biki a yi shi ma'arufa ne har a aika wa mutane su zo a haɗu wasu ma su zo da su garuruwa a yi kwalliya a yi ɗinkuna a yi abinci wannan kada mai da kabari ya zama haka ya fita daga ƙa'idar ziyara litta abudi inda ha wai don aji a yi bauta a wuri ko a ci addu'o'i za a je a yi ko tunawa da waliyai ko wani abu malami ce wannan ba daidai ba ne au li ha ko kuma dai saboda wata manufa saboda hadisin abu hurairah ma'ana me dalilin da yasa aka ce ba kyau haka kawai aka ce ba kyau malam sai ya gaya maka dalili Allah ne ko annabi in mutum bai yadda kuma da magana annabi ba kaga sai a ce to yanzu kun yana bin sauki yana bin sauki annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la tattakhidu kabari idan kada ku riki kabari ya zama idan wato duk ne rika ziyartar annabi a matsayin a yi a zuwa ce to wannan ne watan zuwa ziyarar madina kabarin annabi kowa ya zo a haɗu a ɗau jirgi a tafi a yi kwalliya a ciki wannan ba wala ta ji alubu yun tafin tsubura kuma kar ku mai da gidajen ku zama kamar kabari ba kwa na fula ba kwa sallah a cikin gidajen sai maza ya ce wa haitsu ma kuntum duk inda kuke a duniya A sallu alaikum sai mun ko a karshen duniya kake ko a bangon duniya kake kawai kayi wa annabi talatin. don me annabi ya faɗa cikin wani hadisi sahihi yace Allah ya ajiye waɗansu mala'iku na musamman duk inda musulmi yake yi wa annabi salati wallahi sai sun ɗauko wannan salati sun kawo wa annabi cewa ne ma salati ya maka sallama ya gaishe ka annabi ya ce sai Allah ya dawo min da raina na mayar maka sallama sai na mayar masa da sallama wannan magana ce tabbataciya babban malami ibn al kayyim abu abdullah dan shamsuddin abu abdullah ibn al kayyim al-jawziya cikin littafin jala'ul afham fi fadal salati wa salami ala khairil anam da falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace na daga cikin falalar salati ga annabi in kai mai yawan yi wa annabi salati ne sababi ne ma da zai sa sai annabi ya san kama da sunanka da ibn sallam domin duk sanda kai salatin kai masa sallallahu alaihi wasallama din nan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allah ko salatin Ibrahimiya ko dai wani siga kaga zai fi sauki gare ka to sai Allah ya dawo miki da ranka yayi maka sallama an ce wane ne dan wane ya maka sallama ya gaishe ka me yasa annabi ya ce duk inda kuke ku yi min salati saboda kara mai da kabarin ka rika ganin kamar Allah ba zai karɓi salatin ba sai ka je kabar isa yace wa haythu ma kuntum duk inda kuke fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni dan salatun ku yana iso min yana zuwa gare kaga wannan da nassin hadisin annabi ya faɗa duk inda kai salati zai zo gare kenan ba sai mun yi tunturin domin tafi kabarin sa ba kuma wannan har yanzu shine zai fi dacewa da sauki na shari'a me sauki na shari'a da ni da kai ba za mu iya cewa kullum sai mun je maka ba sai mun je madina ba mu ba 'yan madina ba ne kuma mu ba masu kudin da kullum za mu ɗauki banki wato mu ɗauki hayar jirgi ne mu je ba kuma akwai masoya annabi a bangon duniya duk inda suke to in suna son yi wa annabi salati ko ina sai ka yi ba ka da bukatar sai ka je kusa da shi ballantana ka ce ga suwa na suna su zuwa duk sati duk wata sai sun je kabarin ya rasu lallahi ne ina nan kana bakin ciki a annabi ya ce wa sallu alayhi fa inna salatakum tablughu a wani hadisi sahihi wanda Abu Dauda ya rawaito da annabi ya faɗi wannan sai suka ce ya rasulullah yaya za ka rika gane wanda ya maka salati yaya za ka rika mai da sallama ga wanda ya maka salati wa kad arimta bayan ka rididdige ka zama kasa balita wato ka zama kasa sai manzo su inna allaha harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya Allah ya haramta wannan kasar ta tunamin annabawa ba ta tunamin annabawa ana gangan cikin shi ma bata lalace ba ballantana ruhin sa kuma karka zo ka rika tambaya ka ce to ta yaya Allah zai ta dawo da annabi bayan wancan na yi wancan na yi wancan na yi so to wannan kuma aikin Allah ne ba aikin ka ba aikin ka ba abin da duk yake cikin kabari na gai da lahira da sauransu kawai imani ake kallon. yaya ake yi to ba za ka kimanta kuma da mu aikinmu na 'yan duniya ba da aikinmu na mutane ba yanzu ka taba tunanin za ka ɗauki waya ka yi magana da wanda yake amerika yanzu yanzu nan ku gaisa dan allah ba ka taba wannan tunanin ba to wannan faɗan adam ne ya yi network ne kawai yake yawo a duniya kawai yanzu za ka buga waya yana can a ingila sai ya ɗauka kuma kai ɗin ne ku yi magana ya ji muryarka to me abin wahala don an yi wa annabi salati daga bangon duniya mutane miliyoyi sun yi a lokacin guda an Allah ya sanar da shi shi to dan Allah network daukewa yake na Allah baya daukewa kuma me ba zai yi ba tunda dan adam ne wannan so da haka kada ma mutum ya tsaya yana tunanin yaya ne aikin Allah kawai ke shi shi ya sai da ya shirya duniya ta za ta hada a gaban Allah idan ta hadu ya ce wa ma amruna illa wahidatun kalamshin bisar al'amarin hisabin wallahi kamar kamar kyaftawar ido an gama kawai dan wuta yayi wuta dan aljanna ya tafi aljanna an gama hisabi ko dan Allah ka dai ba dai rikicin Kano ma kawai amma an ce na duniyar ma baki daya Allah ya ce kamar kyaftawar ido an gama to kagan zaka daya kana cinta can to gashi kotun duniya rigima sai ma sai a ce an daga an daga sai ka zago watan kaza a dawo wannan mu mutane ne kasassu amma shi Allah babu abin da ya fi ƙarfin su wannan hadisi akhrajahu abu dawud wa ahmad bi isnadin hasan wa huwa ala shaddi muslim wa huwa sahihun bima lahu min turuqin wa shawahid abu dauda da ahmad suka rawaito da isnadi hasan sannan a bisa sharadin muslim hadisi ne sahihi bisa abubuwan da yake da shi na hanyoyi daban-daban da kuma shawahi ma'ana ya ɗagu kenan zuwa sahihi saboda hanyoyi Bala turukun ukhra yana da wasu hanyoyin hadisi daga abi horera, inda abi nu'aym a gurin abu nu'aym tilkhiliya walahu shahidun mursal yana da wani shahidi mai shahidi shine a samu wani hadisi ba hanyar su ɗaya ba ba ma magana su ɗaya ba sai dai kawai saƙon da yake faɗa wancan ma yana faɗa saƙon da wancan yake isarwa wancan ma ya isar to wannan sai a ce mushi wancan yana da wata shaida da take sake karfafar wancan magana akwai wani hadisi shahid mursal da isnadin kawi hadisi ne shahidi mursali da isnadi mai karfi daga suhail yace suhail yace ra'ani al-hasan ibn al-hasan al-hasan dan al-hasan dan aliyu dan abi tare ma'ana sayyidina hasan shi ma yana da ɗanin suna hasan hasan dan sayyidina ali wato jikan annabi ne kuma wannan ta taba kunan annabi ne shi ma sunansa al-hasan al-hasan ibn al ibn ali ibn abi talib to shi suhaili yake cewa ta taba kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama mai suna al-hasan kuma dan hasan dan sayyidina ali ya ganni wata rana ya ganni a to nan ya sa inda jin inda kabari wannan alɗin lil ahad ce ko kuwa abinda malaman nawa suke cewa lil ahadi shin wane kabarin sanannen kabari ne kamar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuwa na fata an gane to galibi idan ka ji inda kabari a gindin kabarin haka zan to lil ahad kama sai alal mimbari aka sa ma'arifa sai zanto mumbarin annabi ake amma da ya ce inda kabari a gindin wani kabari to ba ko wani irin kabari na fata mun gane amma sai ta inda kabar tana iya yiwa a gindin kabarin annabi yake alhassan ya ganni dan hassan a gindin kabari bana da ni sai kira ni wa huwa fi baiti fatima ya ta'asha dan da ya kira ni yana gidan fatima a lokacin gidan sayyidina ali ya ta'asha yana cin abincin dare yana cin abincin dare da ya kira wani sai ta halin ma ilal asha ta'al halin ma zo mu ci abincin dare zo ka ci abinci ya suhail fa qultu sai na ce la uriduhu ban da bukata ne fa qala sai to ma lai ra'aituka inda alqabar me yasa nake ganin ka a gurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa nake yawan ganin ka a gurin kabarin annabi fa kuma sai nace sallamtu ala annabi sallallahu alaihi wasallam na na nayi wa annabi salati nayi wa annabi sallama fa qala sai idza dakhalta almasjid duk da ka je masallacin annabi fa sallim in kai sallama ma ya wadatar wato sanda ka shiga kan makafan salatin annabi kai salatin annabi ya wadatar ba sai ka ce kullum sai ka je gindin kabarin annabi ka gaishe shi ba abin da yake sai sai masa kira abdullahi dan umar ma aka ce duk sahabbai ba sa yin haka sai dai in ya dawo daga tafiya kama sai yayi tafiya safi ɗaya safi biyu wata ɗaya baya gari to in ya zo masallacin annabi yana fula kuma sai ya kai ziyara kabarin annabi to kaga wannan ya dace ba wai kullum in ka je sallah salloli biyar din nan sai ka je ba ya ce ba ya ce domin annabi ya ce sun makara ya ce alhassan ya ce inna rasulallah <coughs> sallallahu alaihi wasallam fara ya ce domin annabi ya ce la ta tashi kabari idan kar ku mai da kabari na ya zama kamar idi wala ta tashi zo ta kun kubura kar ku mai da gidajen ku su zama kafofin wa sallu alayya ku rika yi min salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum dan salatun ku yana iso mun duk inda kuke wato ba sai kuna yawan zuwa jimin kabari ba la'ana Allahu al-yahuda Allah ya tsine wa yahudawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sirrike kabubburran annabawan su zamo wato gurin sallah sun riƙe kabubburan annabawansu su zama masallatai ma antum wa man bil andalus sawa da ku da wanda yake andalus spain can almagari yammacin duniya su duk ɗaya ne da kai da wanda yake andalus duk ɗaya ne da kai da wanda yake china da wanda yake nan in kai wa annabi salatu ɗaya ne da wanda yake madina su babu nan ba salatu sai ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu sa'id ibn mansur sa'id ibn mansur ya rawaito wannan kama siktiba kama yadda ya zo a cikin littafin nan iktiba usiratul mustaqim مخالفة أصحاب الجحيم نعينه شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله وهو عند الشيخ إسماعيل بن إسحاق القاضي حكى ربما لم الشيخ إسماعيل بن إسحاق القاضي شيما يا رويت شاف شن فضل الصلاة على النبي فلل الصلاة بعدك نمبر حديثي نسلت duna kaulihi sai dai bai rawaito da karshen hadisin da yake cewa la'ana Allahu yahuda har zuwa karshe wa kaza rawahu ibn abi shayba al-imam ibn abi shayba shi ma a cikin musannaf naka ya rawaito jalladi na uku shafi na ɗari da muktasira a takaice Halal marfu'i minhu faqat ya rawaito ne a matsayin marfu'i kawai daga gare walahu shahidun akhar yana da wani shahidin ma daban hadi bi nahawi haza kutan kusan wannan min tariq ali ibn husayn shi kuma ya zo ta bangaren ali ibn husayn wannan zainul abidin ne shi ma jikan annabi ali zainul abidin zainul abidin an abihi daga babansa al-husayn kenan radiyallahu anhu an abihi daga baban shi an jaddihi daga kakan shi wa kenan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ko kuma sayyidina Ali shine kakan shi Zainul Abidin marfu'an akhrajahu Isma'il al-Qadi wa ghayruhu انظر كجك دوب تحذير الساجر وان اللتاتي نام تحذير الساجر فالحديث دليل على تحريم اتخاذ قبور الانبياء والسالكين عندنا hadisin kenan ya zama dalili hujja a bisa haramcin me da kaburburan annabawa da salihai ya zama idi wurin ziyarta ta hanyar biki-biki duk shekara ko duk sati ko duk wata haram ne قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية يا بدأت Mustapha. اقتضاء الصراط المستقيم شافنا تريد خمسين دقيقة ابن تيمية ووجه الدلالة هنيا دزا فدا حجة نوانا حديث واتو عند ذاك فسود محل الشاهد وجه الدلالة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قبر أفضل من أفضل قبر على وجه الأرض أبدا أجل سويك فهمت عن الحديث ka sani ba wani kabari a duniya ba sai kabarin annabi ya fi shi kabarin annabi ne fiyayyen kabari a bayan kasa Mafi fitin kabari a bayan kasa babu kamar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka wa kadina ha an ittikhadihi idan ya ki ya hana a mai da nata kabarin ya zama tsinki to in ya hana nasa fa kabaru ghairihi aula bin nahyi to kabarin wanda ba nasa ba fa shi ya fi tantanta a hana ko tunda an ce kar a yi wa na annabi ma sallallahu alaihi sallama, to wanda ba na annabi ba ba kaga magana ibn taymiya ta zo da gaskiya ka'inan man kana ko wane ne ko dan wane ne bai halatta mai da kabarin ke sun makara na zalika sai annabi ya sake gwama magana tashi fi kaulihi sallallahu alaihi wasallam da yace wala ta tafi biyutakum kubura kar ku mai da kabarin ku ya zama kar ku mai da gidajen ku ya zama kamar kabari ai bi ma'ana la tu'asiluha kar ku ya kirar ku wato an ce ta'asiluha kar ku dakatar domin da abin da aka ce usila shine ya tsaya me yasa ake cewa wa idal wuhushu fushirat wa idal abin wa idal shamsu kuwirat wa idal wukhush fushirat wa idal biharu sidra wa idal nufusu zuwijat wacce ta aka ce menene wa idal a uddilat wa idal isharu uddilat wa idal isharu uddilat al isharu ita ce taguwa ne al ashara ko bushairan utilat za a dakatar da ita za a sayar da ita sannan idan balarabe ya ce mota ta ta tsaya ko ta lalace mai yake sa ta asala ta asala ta sayyara sai sai ta asala mota ta ta lalace na fata an to in yace ta asala bi ma'ana ta tsaya ta dakata to nan ma sai aka ce wala tattakizu buyutakum qubura ay la tu'tiluha kar ku tsaye da sallah kar ku dakatar da sallah ani salati fiha wato ku datse yin sallah a cikin gidajen wa ku daina yin addu'a a gidajen ku daina karatun a in ba yin addu'a ba kwa karatu ba kwa sallah a gida sai ta zanto fata kuna bi manzilatul qubur sai ta yi kama da kabubburra kenan ta yi kama da kabari ta gani me yasa saboda kabari ne ba a ce ka je kai waɗannan abubuwan ba a amara bi harin ibada ga sai annabi ya yi umarni da a rika kirtatan da a rika ta taharri ana kimtatar yin addu'a da yin sallah da yin ibada fil buyut a gidaje wato wannan muna ga ya kamata mu dauke shi da muhimmanci gidanka zai yi albarka kame da shi gurin ibada ka je ka yi sallar farilla to karka manta da gida sai zan to na filfilin da muke a masallaci in dai gidanka ku je ki da ka fito daga farilla gida za ka to wallahi ku je gida ka yi da ka yi wata nafila a masallaci ko kowace iri wannan ita ce sunna kuma jabdalai an amfani. sallolin nan da ake sunanin rawati wa Abdullahi dan Umar yace duk annabi a gida yake rakatani qabala qabala zuhuri qabala al-asr ba'da zuhuri tika Abdullahi dan Umar yace tilbai gida ita gida kawai masallaci abinda zaka yi mishi tahiyatul masjid da ka zo kai gaisuwar masallaci sai ka zama daidai ranar juma'a ne annabi yana son in ka zo kafin liman ya zo wannan zaka iya tana bilbilin ko da wani lokaci ka zo in ka gana da bukatar 20 ma kake so ka yi ya halatta har liman ya zo sai ka ɗaya wannan ya halatta ranar kuma me yasa ita juma'a ba ta da wata sunna ta wadda za a ce sunnatu zuhri sunnar la'asar wadda ake mata ita ba ta sai dai a kai in bi kai ka zauna ya yi guda hudu ne ishirin ne har liman ya zo ya halatta kai yana jila ko ka zauna kai karatun qur'ani bayan ka yi tafiya da masjidi ko salatu annabi da amma in ba haka ba in kana karanta tarihin magabata Muhammad bin Aslam Muhammad bin Aslam bawansa yake cewa ban taba ga Muhammad bin Aslam yana yin nafila tun da nake ban taba ganin sa ba inda duk zan shi yana nafila ban taba ganin sa ba sai dai a cikin gida yace kuma ba wanda ya fi ni sanin sirrin sa duk duniya ba wanda ya fi ni sanin sirrin sa amma ba na ganin sa yana ban taba ganin sa yana fula ba sai su da yace a gida yake Muhammad bin Aslam wanda malamai suke ce mishi ayatun fil ikhlas ayatun fil ikhlas Muhammad bin Aslam ai wannan aya game da ikhlasi me ikhlasi shine yana yin ayyukan sa dan Allah dan shine yake cewa inda akwai inda zan je in yi nafila mala'iku na ma ba za su gani ba da san zan je in da akwai inda zan je in yi nafila mala'ikun da suke rubuta aiki na ma ba su gani ba ya ce da san zan je in saboda shi komai yana so Allah kada ya sani ba mutane yake so su sani to gidanka zai albarka ka yi karatun Qur'ani karanta suratul baqara ko a kasa ne a sawa a hana sauraron wayannan fina-finai da wayannan waƙoƙi a hana mata in sun ce ba kyau ne a ce ko da babu kyau ne ai kin san wannan ba karba ba salatin annabi bane ko ko ba kira'a bace ba suratul baqara bace maganganun mutane ne to mu saka maganganun Allah mana cikin gidan dan gidan ya farka wannan shaytanu za su kula da aljanu wanda kuma aljanun za su janyo amma shaytan ba zai bar matan mu ba sai ga kafin su sa wa'azi ɗaya ko karatu ɗaya? sai sun sa waka ashirin wannan ke ɗan ne yake mana barazana a rayuwar sau da haka dole ne mu kawo matayen mu kasusuwan da ya dace su da wanda gida zai albarka da su babban malami muhammad ibn salih ala wannan wahid bali sai da ya littafi risala kusan da guda a akan tahsinatul sirbai duk da yadda za a tsare gida a jens wato shi shedan shine zidda shaitan ma'ana yadda za a yaki da shaitan shaitan bai isa ya tako gidanka ya shigo sai daga ciki a rika sallah a rika nafilfilu a rika salatin annabi a rika addu'a in za a shiga a rika addu'a in za a fita in an je cin abinci a yi bismillah inda kararrawa a gidan a cire inda kare a gidan a cire a cire mazamirin shaitan waƙoƙin shaitan duk su bar gida a daina jin waƙa a gidan da kaɗe-kaɗe su ne mazamiyar. wallahi gida zai albarka ana sallama in za a shiga ana faɗin kyawawan maganganu ana mu'amala mai kyau a gidan to shaidan ba zai samu kofa ya shigo gidan ballanta na ya rikita gidan ba zai kofa waɗannan su ne tahsina sai ya ce in kwa ba a yi to an mai da su kamar kabari wani ha an ta ha inda al-quburi sai annabi ya yi hani game da a rika kintatar wato yin ibada inda kuburi a jindin kabari hatta ma ya fa'aluhul mushrikun kaga kenan haka sun sabanin kenan abin da mushrikai suke yi su ne kafirai waɗanda ba musulmai ba minan nasara cikin kiristoci wa man tashabbaha bi inda masu kama da su su ba inda za su je su yi tunanin bautar Allah su suke makabarta saboda haka tunanin sai an je kabari za a yi ibada wannan tunani ne na kiristanci tunani ne na wanda ba na addinin mu ba qala ya ci gaba da cewa fa hadha afdalu tabi'in min ahli baitihi ali ibn al-husayn radiyallahu anhum yanzu dai gashi wannan ɗaya ne daga cikin mafifitan tabi'ai manya-manyan tabi'ai waɗanda suka zauna da almajiran annabi kenan kuma min ahli baiti daga cikin ahli baiti rasulillah ahli baitin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ahli baiti ali ibn al-husayn ali ibn al-husayn yana daga cikin mutanen kirki na nagartattu cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam ali ibn al-husayn bawan Allah shi yasa ma aka yi masa lakabi da zainul abidin wato lakabin sama kenan da inda ka ce zainul abidin to shi ake kwalliyar masu ibada wato mutum ne mai tsoron Allah mai zuhudu mai gudun duniya sa'annan mai yawan ibada ga yawan kyauta ga haƙuri ga nagarta ga zumunci saboda haka in ka ganki ya ɗauko halin ka sai ta ake da kuma halin baban nasu sai saboda haka ga ikilasin kuma matar shi ta da aka zo za a wanke shi da ya mutu gadon sa har baki ne yayi baki saboda ɗaukar kaya shi ne yake tashi da daddare karfe ukun dare zai yi sadaka sai karfe uku sai karfe ukun dare zainal abidi sai tashi ya ɗauko buhun shinkafa a bayansa ya zai ajiye a kofar gidan mutum ya koma ya ɗauko buhun siga ya zo ya ajiye ɗauko buhun gero ya zo ya ajiye buhun dawa ya zo ya ajiye ɗauko duk abin da yake so ya ajiye da kuɗi kuma a cikin leda da ya kwankwasa maka gida da ya ji ka taho za ka buɗe tsakata sai manne a guje wallahi sai ka buɗa ka leƙa ka duba karfe ukun dare ba za ka ga kowa ba sai dai ka ja kayan abinci kawai ka shiga da shi gida ka sa sakata wancan ma haka wancan gidan ma haka wancan gidan ba a san waye ke ba sai da ya mutu aka gane a shi yake matar ta ce ni dai na ji yana yawan cewa sadakatu sirri o ghadabar rabbi yin sadaka ta sirri tana jife fushin Allah wato ko Allah yana so ya fushi da kai wallahi zai faka in dai kana irin wannan al'ada ko Allah ya yi nufin fushi da kai wallahi zai faka saboda ai karimci kuma kana yi don shi ne shi kuma Allah ba zai kalli irin wayannan mutane ya yi fushi da su to ba a neman yardar kowa inna ma nutaimukum na la domin minkum jaza'an wala shukura ba ma a so a gode ba a ma san an yin ba su ne irin waɗanda Allah ke sassa inuwa ranar da ba wata inuwa sai ita sai hannun ya yi sadaka na dama na hagun ɗin ma bai san an yi ba ne wanda aka yi sadakar ma bai san an masa bai san wanda ya masa a banza za ka je ka shiga santarar ita ta ubangiji ranar kiyama ranar da ba wata inuwa sai ita daidai da inuwar wannan wayar wallahi ba za ka gani sai inuwar Allah to haka kawai za ka shiga inuwar Allah ba ka irin wannan aikin ba wa ka taba fitarwa daga cikin wani halin bala'i cikin halin kakani kayi kuma bai san kai kai ba dan Allah za ka iya bai san kai kai ba kuma ku haɗu ba za ka ce masa ni ne ba dan ma karka ce ko kai zuwa bai zo yayi ba <laughs> bai zo yayi zuwa ba ni ne ne masa kaza amma ko ko a waya ma ya ce na gode ma bai ba Allahu akbar ka ji bambancin mu da su fa ko da haka mu ko da za mu yi to dole sai wani abu ya shiga ciki man kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih Allah ba zai taba yadda a yi tarayya da ke cikin ibada wallahi in dai kai ibada ko dan Allah kai kuma ka dan tusa wani abu kana so wani ma ya sani wani ma ya yaba kenan aiki ya lalata. isa in an je na kiyama aka ce a tantance aikin Allah a cikin duk aikinka guda ɗari wallahi yana da wahala sai ga muna ta ibada muna ta wahala amma yi don Allah ne yake da wahala wannan bawan Allah Zainul Abidin jikan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana gashi mutum na ha zalika rajul an yataharra du'a ya hana mutum ya rika cintatar zai addu'a inda kabarin shi sallallahu alaihi wasallam da cewa sai ya je kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه ya kafa hujja daga hadisin da ya ji daga baban shi al-Husayn inda an jaddihi Ali daga kakarsa Sayyidina Ali wa huwa alamu bi ma'anahu min ghairihi kuma shi ya fi sanin ma'anar wannan abin fiye da wani sa fa bayyana anna qasdahu ashe kenan sai ya bayyana cewa shi mutumin sai bayyana manufar shi ko kuma manufar hanin an ya da rajulul kabara lissalami alaihi shine mutum ya rika nufatar kabari don yi masa sallama wani haushi da makamantansa da dukhulil masjidi ba wai nufasa kawai ya je masallaci ba shi kawai burinsa ya je kabarin wara'a na zalika min addu'a sai yake ganin wannan yana daga cikin addu'a wani haushi da makamantansa ita lahu da sai nuna masa ai wannan kamar an rike shi kabarin kenan ya zama idi wa ابن ibnu حسن ابن ibnu haka kuma ɗan baffansa Hassan ibn Hassan da muka ji shaykhu ahli baitihi shi ma babban malami ne na ahli baitihi kariha ittikhadhuhu idan shi ma ya ce a mai da kabari ya zama gurin idi fanzur hadhihi sunna dan Allah kalli wannan sunna kaifa anna makhrajaha bi yadda wannan sunna in sai na ta fito min ahli al-madina ta fito daga mutanen madina inda kabarin annabin yake sannan wa ahlul baiti daga ahlul baiti gidan manzon Allah wannan sunna ta fito wannan ilimi ya fito masu yada wannan ilimin su ne ahalin gidan annabi jikokin manzon Allah allazina lahum min rasulillahi qurbun nasab wanda suna da kusancin jini da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qurbud dari da kusancin gida ga annabi la'annahum ila zalika ahwaj min ghairihim saboda su su suka fi bukatuwa sama da wasu su zuwa ga irin waɗannan ainihin wato misalin addu'a ko maka mutum wannan fakanu lahu azbat sai suka fi kiyayewa irin wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam Sadaka wannan shine inda za mu tsaya nan insha Allah wal idu idza ila isman lil makan fa huwa al makan رب العالمين والسلام على yana cewa ne a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi akwai mai suna kakaku kakaku ko haka dai sa idan akwai a mana bayanin ta a kasu. Ida gaskiya ban san القعقاع وفي ذلك يقول أنه كان يسميه القعقاع ابن عمرو القعقاع القعقاع ابن عمرو ولعل سميته لي لأن كان يقول أنه كان القعقاع ابن عمرو ودن دا سندما ما يقال يا بامن سيدنا عمر إن يتكى بطريق أن خروج الرجة ويقول دا سيدنا بامن الرجة بكتاريه سيابا بامن سيدنا عمر فهبينه in dai yake sai dai kawai yanayin wala Allah yanayin hausa ne da ya rubuta da sauran amma na kan mutane suna yawan tambaya a kan amma dai akwai ne da Allah ta'ala wannan yana cewa ma iddatu man ba da lauri menene iddar wadda ta haihu na jike ta miki da mijinta bayan mutuwar mijinta da kwana ɗaya ko da darsa kenan ta gama hujjar ana mace ce tana da juna biyu ta ya mutu yanzu kenan tana mutuwa an jima ma sai a ɗaura mata aure ko yanzu yanzu ya mutu an jima sai a ɗaura mata aure da tsohon mijin da ya mutu sai a hada da an a je ma abin nan da ka ya halatta na fata mun gani da ka wata mata matar ina da san azubair ne ko ɗaya daga cikin dai Ko take dan Allah da za ta faranta min rai ba, ainihin wato misalin alfa wato da saki da guda ɗin daɗi da haka sai ya tafi ta yana dawa daga masallaci ya tafi sahu ya tafi sahu ta gama ya tafi haka ma mai mutu a sama mijinta ya mutu yanzu sai ta haihu ta ba za ta wata haɗu da kwana wannan sai ta gama ta kafa sannan da ubangiji yake inna sharra da wazi inda Allah sunnal bukum ladina la yaqilun mafi sharrin dabba a gurin Allah su ne sune kurane bebaye wanda ba su da hankali a nan ubangiji yana buga misali ne da don mutum da bai san Allah ba bai san addini ba bai san me ya kawo shi duniya ba wa ai makrafu ne kuma daidai ne ya zama sunnin bukumin umiyin kenan ba su da hankali duk wanda bai san me zai kai su wuta ba me zai kai su aljanna ba ya zama sunnin bukumin dan ne ba dabba ake nufi wannan wata sukun ba dan adam mafi sharrin dabba shine sunnin bukumin domin ita dabba ma ba sunnan bukumin ba domin haɗa ta da ɗan adam ɗan adam ne hankali ya zo ya zama sunnan bukumin shi ne ya zama masu sharrin dabba Allah ya kiyaye ya ce wai wani ya ce laisal yatimin lazi kad mata walidu inna al-yatima yatimu al-ilmi wal adab wai hada sahihu sahihu ne ma'ana ma'ana ce kawai Muhammad Abdullahi Abdullahi Muhammad Bello sarkin musulmi اليتيم هذا لي وما وضع وانا توليت اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم الحلم والادب حديث ولو كان منسوبا الى العرب لكن فوق العرب باشد الي بايا كرفو باشد لددي اكي وانا يتيني مرح اما دم باب مثل يامت وانا باشيني حقيقة من مرايا وحتى يا فلاني امانر تا فلن فلل الالمي cewa ba shi ne maraya ba wanda ya rasa uba ai maraya jahili mara ladabi shi ne maraya ba ta kaga wani ai karin magana ba wai yana nufin ya kore maraici ba ne a matsayin shari'a na ba ta mun gano wannan kuma na karshe na bisa kadar nan sai dai cewa tarihin ma'awiya to ma'awiya dai sahabi ne a ce ma'awiya ya musulunta a maka kafin hijira wato kafin kai fatahu makka daidai baban sa abu ta biya mutu da musulunta da cewa kai fatahu makka daidai malamai suna cewa ma'awiya ya koye musulunci sa ne saboda tsoron mahaifinsa a lokacin da aka bai bayyana da musulunci sa ba sai da aka yi fatahu makka lokacin da baban sa ya musulunta abu ta biya mutu a farkon har annabi ya zai da duk wanda yake ga gidan abu ta biya mutu ko amin to shi ma sai aminta sau da aka sai ya samu abin amana na fata mun gani bayan ya musulunta ala ya halin kuma ma'awiya mahaifiyarsa ita ce hindu bint ukba ibn rabi'a matar abu sufyan kenan ko dan abu sufyan kuma ma'awiya tarbiyya sai aka masa irin ta mazaji sa'ad da yana yaro wani ya zo zai wuce ya ga yanayin yadda hindu take tarbiyyarsa sai wani ya ce inna hadal walad sauka ya sauka ya tuzu qauma wannan yaron sai ya zama jagoran mutanen shi sai hindu ta ce ya so da qaumahu fakat takirtuhu idan kawai ya jagoranci mutanen shi ta ce ai wallahi na yi wafin ta kenan ma'ana na yi asarar haihuwa in dai iya mutanen sa zai zama shugaban ta ce bal sauka ya sau sauka ya sudu na ta kullum sai ya zama shugaban mutane wallahi kamar ta faɗa a bakin mala'iku saboda haka sai da ya shugabanci duk mutanen duniya ya zama sarkin musulmi da su da Bawuya ya yi jagoranci yana mulki shekara ishirin tun zamanin sayidina umar yake salisan har ya zo zamanin sayidina usman har lokacin zamanin sayidina abubakar umar ya zo ya bashi har malamai su wanda ta zo umar ya bar shi a matsayin yi kalifa tun daga hawan sa har karfe da sai su ba ai nagartacce a gurin na Umar dan tsirin sa a gurin na Umar ya kai domin Umar ba a musu ba Umar ba kowane gwamna ya bari ba sai wanda yake ganin zai tafi da irin ra'ayinsa to har ya gama mulki sai na Umar ba sai su ba a sa kaga wannan sai da sai na cewa mutumin sai na Usman ma bai san su ba saboda haka daga nan ya zai zama khalifa bayan da sai sayyidina ali aka jagorantar da alhassan a matsayin khalifa ya yi wata shida sannan ya ga cewa hanya mafita da zai sa kan musulmi ya haɗu a daina rigima tsakanin ƙungiyar sayyidina ali da ƙungiyar ma'awiya ne ya sauka daga kan mulki ya baiwa kuma ma'awiya da haka ya tara jama'arsa ta sun ne goyon bayan babana ne goyon bayana to na sauke daga kan mulki na bai wa ma'awiya duk mai so na yi mu bai a ga ma'awiya mutane suka mamaki kuma suka yi mu bai a ya zama sababin tsinkewar musulmi da ana rigima shekara da shekaru har sai da na aliyar dama kuma annabi ya nuna alhassan tun yana yaro yake wannan yaron zai zama shugaba kuma shi ne zai zama dalilin tsinkewar kan musulmi sannan shekara aka kira ta da suna amil jama'a shekara ta arba'in bayan hijira a sallallahu alaihi wasallam kan musulmi ya haɗu sai da ya jagoranci shekara ishirin kuma shekara ishirin yana gwamna shekara ishirin yana shugaban ƙasa ka ga mutum da ya tara wannan shekaru mutanen sa ba su tsane shi ba ba su ce ba ya nuna cewa ya iya mulki sahabin annabi kuma yana daga cikin kutabul wahayi masu rubuta wahayi na annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sakataren annabi ne cikin sakatarorinsa wanda annabi ya yi ya rubuta wahayi ba karamin a ba to mawu yana da cikin kitabul wahyi masu rubuta wahayi sunan kabilar ta umawiyya cikin shawa su ba umawiyya ne wato dangin su kai na usman abin da ya hada shi da sayidina ali ko mun shafa an kashe sayidina usman ne khalifa na uku kuma duk duniya a lokacin ba shi da jini na gida na dangi ba na wuye ɗan gidansu wanda zai fito ya tsaya a kan jinin su sai na muhawiya a lokacin ana aikin hajji su aisha su wani ne duk manyan sahabai an tafi aikin hajji sai ƙananan sahabai a lokacin aka bari a madina ɗan tawaye suka zo daga kauyuka waɗanda aka kai musu labarin ƙarya aka ce musu sai na usman ya yi kaza ya yi kaza ya yi zalunci kaza ya yi zalunci kaza sai aka sa hannun manyan manyan sahabbai lokacin babu waya aka ce ga shi da sa hannun sa azubai da sa hannun sa aisha da sa hannun da ba da aka wannan shugaba a jagorancin da yana ganin su iri kaza bai yi kaza ba bai yi kaza ba mu min da mun sa hannu kawai a tun fice ta aisha bai sani ba aka tafi zainin din <laughs> aka ce duk da sa hannu aka tura wa'ancan wawaye mutanen kauye da sani ba su ne suka yi yau suka taho da masamai suka ce me ake jira za a bar wannan ya zama khalifan musulmi an zo aka tarar madina duk ta yayi an tafi aikin hajji suka kewaye gidansa kwana wajen goma sha takwas ko sama da haka ba su ga ba su ga ko ruwa suka hana a kai yana azumi yana karatun qur'ani suka tsallata gidan suka kai masa tare tare na sun su suna na ila din farasuka ta kare suka sassare mata hannu suka daddata sayyidina usman gunduwa gunduwa jinin su ya tsaga a kan ainihin alqur'anin da yake karantawa tsaka inda Allah ya sa fasa ya kuta kuma Allah labarin ya kai wa manyan sahabbai cewa an kasa Usman su kuma an kasa Usman sun mamaki. sau da aka aka dawo to menene abin yi aka naɗa shugaba shine na alaƙa sai yanzu shine ya dace da musu gaban musulmi da ma'awiya ya zo ya ce to yanzu ba zai yi saurin yin mubaya ba ba yana faɗa da sai dina ala akan bai san ya zama khalifa ba a ya san ya fi ya fi shi ilimi ya fi shi daraja ya fi shi komai kuma su sahabbai suka zaba sai ce amma ba zan yi mubaya ba sai da sarfi ni ina so aikin farko da za ka yi kafin yi mubaya ka nemo min jinin wanda suka kafa da na dan duk duniya ba wanda ya cancanta ne nemi jinin ka sani kuma Allah ya gaya mana Qur'ani wa man kutila madaluna da فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يخرج القتل إن سلطانا منصورا Allah ya ce in tsaya mu nemi ka. Ali ya ce to ai ka yi mu baya a cikin yake a'a sai da Ali in na yi mu baya a aina ta ka kaina domin idan ne maka mu baya a. na yarda na yi mu baya a aikun kan kan saba maka saboda annabi ya hana saba wa gaba matukar kai mu baya a duk umarnin da ya sa ka dole ka dole ba ka Allah ne kuma yanzu ne mu baya ka gama daure yadda so ka dai mu baya ba a bincike su a'a a yi bincike ku sai yi na ne su kaga in na ce zan yi bincike ni kai na ba bincike ba yadda domin ban san da zai ka bincike ba kuma yanzu na ce zan shiga binciken waye kake su to na san su ne kuma ni kai na raina bai fi karfin a kake ce amma ka yi hakuri mu manta da wannan lamari a ba abin sannu sannu a yi yadda ai Usmanu ba abin da za a ban za a saurara ba ne to ka ji abin da ya haɗa to da ya fi yin bincike sai da na aliyu shi yanzu da zai tsaya bincike ba saboda ne in ya ce sai ya yi bincike a kan wannan yana cikin haɗari kuma ga cikin yana cikin haɗari bai san wanda sai ta ciki ba sai kanka za a iya zuwa a tattata shi da sai kai da na aliyu kuma sai sake yin wani abu a cikin shugabancin sa wanda ya sake samu aure ya sake shugabancin shi ne duk gwamnonin sai da na aliyu sai sauki sai ya naɗa sababbi sai ce ta gani ko to ina ga da sa hannu ta ma aka ji dan uwa ka ga wani zargi da yake shi yana faɗin iya fahimtar sa ne kawai to sai sai dina ne ga to a to tun da ba zai yi mu baya ba kuma yana da kasa kusur da guda can a karkashin sa take kun mutane can sun goya masa baya. sannan manyan sahabbai da dama har su isa su Abdullahi su Azubair bin al-Awwam manyan sahabbai kuma suna goyon bayan ma'auriyar lalle a nemo tuni usman ya fi karfin a tsaya abin a wuce sai sai dina ali ya zato a kan suna fasta kuma ma'auya yana da girman da in ba a sa shi da karfin yaya biya mu baya a wata za a yi rukuna a ce kuma wani ita sun saba bai rukuna dama kuma annabi ya faɗa ya a yi ba da aka yi kaddara ma'auriyar da zai yi mu baya ba dan wannan rigimar da annabi ya ce za a yi ta faru aka zo kuma aka kama yakin kace-kace sosai aka kace dubbai ba wai mutum sami ba dubbai kan musulmi ya ragu masu goyon bayan sai da na ali na yi suna cewa ai lalle ali ya kamata a goya baya don su ne khalifa ma'awiya dole dan tawaye ne a dawo da shi kan hanya dole da kuma ma'awiya yana cewa shi fa bai yadda sai da na ali yanzu shi ne khalifan sa ba dan da ya mubaya kuma sai ya ga jinin usman an fitar yana ta kawo dalilai akan falalaci da irin maganganun da annabi ya faɗa akan usman kuma a ce jinin sai tafi a banza suke ba zai a gonin fitina nan sahabbai ne mafi yawanci nan ma sahabbai ne mafi yawanci sai kuma waɗanda suke ɗan waɗanda su ba sahabbai ba ne da sauran sai ɗai kuma na munafukai da suke zuzu ta fitina a kowane ɓangare a kai a cikin ƙungiyar da dina da akwai mubashirin na bisjanna a cikin ƙungiyar ma'awiya ma akwai mubashirin na bisjanna ba wanda ba ne ko da haka aka bi aka yi ta wannan rigima sayyidina alhasan sunan sabab ka ji abin da ya janyo rigina da aka faɗa ne na manya ba a ce za su ji in ka ce za ka shiga kai ne za ka san ka ce dama annabi ne su ba ka wannan to in ka ji musulmi sun ce a yi shiru dangane da abin da ya gudana suna nufin rigima ce ta manya a yi ladabi gare su a roƙa musu gafara su ce yau sai ka ce Allah ya mutu rahama dan duk sun yi duk hadi ne kowa kan kokarin sai amma kai in kace yanzu za ka je ka kai su kotu sai ka gano mai laifi a yanke masa hukunci da mara laifi to yanzu kai ne kai ne batun mai laifi amma su duka ne su so da Allah ya kiyar kuma annabi ya mata addu'o'i ta musamman ka dubi annabi ya ce Allahumma allim ma'awiyat al-kitab wal kitab wa sihil adab Allah ka sanar da ma'awiyat al-kitab wato Qur'ani da hisabi lissafi kuma Allah ka kiyaye su azaba sannan annabi yake akwai wata rinduna wanda za su fara yakar kimiyya Allah ya gafarta musu ma ma'awiya kuma shi ne wannan shugaban rundunar kuma shi ya yake ta a zamanin salifansu annabi yace mai gafurin lahum an gafarta musu ko ma ma'awiya ne jagoran tafiya sannan annabi yace Allahumma Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya Allah ka sanya shi ya zama shiryayye mai shiryarwa sannan da ya zo mutuwa in ka ga irin hali da ya yi zuwa ga ubangiji da maganganun da ya faɗa za ka yi mamaki irin mana dafin da ya yi wa Allah da roƙon gafaran da menene laifin ma'awiyar yau na farko da ɗan shi'a suke ganin shi ne hanyar tukan shi shi ne ma'awiyar da ya ga cewa ya shekara ishirin a kan mulki sai ya ga cewa kar ya mutu a sake samun matsala irin tafiya a samu rigima sai wani kuskure wanda kuskure kuma in aka ce kuskure dama ba a ce sabon annabi ba ta kuskure amma in mutum ya yi kuskure ba wai ganganci ba kuskure shi bai san kuskure ba ne ya ɗauka daidai ne amma kuskure malamai suka ce kuskure ne amma wannan kuskuren shi ne zai sa a gaji da ya zanto bisa kyakkyawan zafansa sai ya ce ga ɗan da su shi dai bai gan su wani mutumin banza ba bai gan shi fasiki ba kamar yadda musu a suke sa fasiki ne dan giya ne wai ma'auya ya san dan giya ne fasiki ne amma ya ba shi jagorancin mutum to yin na hadisin haka ce dan giya dan gidan sai da na alima yake shi bai san sai na aikata barna ba yadda ya gan shi yana kiyaye sallah ana na wasu sallah to bisa kyakkyawan zakansa sai ce yana so musulmi su masa mubaya'a da zarar ya mutu shi ne zai zama khalifa sai zan to mai tsoron musulmi sun suka yi ta ta abdullahi ta umar manyan sahabbai sun ya sun zo sun yi mubaya'a suka ce amma mu mun yi mubaya'a ne ba wai dan ya ji shi ya fi kowa ba a lokacin a akwai manyan mutane masu daraja wanda suka fi su irin su sayyidina Hussein kanin shi alhaka sun da ya rasu amma suka ce mun yi mu baya ne wallahi dan a zauna lafiya amma da a zo a sake rigima ko a raba kan musulmi ga yana mun yi mu baya sai mu baya Abdullahi bin sudan dukan sai da na Abubakar da yi mu baya ba sai da na Husainin kanki da yi mu baya ba amma ba suka ce ko ba za mu tawaye ba dan tawaye haramun suka ce ba za mu mu baya ba ko ba za mu tawaye ba da haka suka zauna yake ganin to ai tunda ba su yi mubaya'a ba to dole dai akwai wata matsala ko da ba su tawaye ba domin suna biyayya suna da'a ana sallah da su ana komai amma ba su yi mubaya'a ba aka ce dole zai su mu mubaya'a ba suna zubar dan dan zubar yace su da Allah yana so a saurara musu zai shawara zuwa gobe gwamna a lokacin gwamnan Madina mai kira a tattunan shugaban kasar shugaban kasa a lokacin yana ainihin wato misalin sa sai ainihin wato gari da a cikin daren kan sai ya gudu ya koma maka ya gudu ya kira ta maka akan ya yi mubaya sai ya gudu maka Abdullahi bin Zubair aka kirawo Husaini kima sai ya ji labari Abdullahi dan Zubair ya gudu shi ma sai da aka je can maka gwamnan maka yana karkashin kalifa ne ya a lokacin sarki ya fi sai da aka sai mutanen maka suka ce ayyuka abdullahi dan zubair kai muke so mu mun tuddake shi ma daga gwamna kai ne gwamna mu wallahi kai muke so ba ma san gwamnan ya gudu ko da ka wancan gwamna da ya gabe ya ba a zai abin sai gudu shi ne sarkin madina na wannan lokaci wanda ba shi ne shugaban kasa ba a karkashin da wannan daula da ya zo zai yace maka da ce shi ma sarkin gargajiya ne kawai mai san a yadda da shi yana ganin zai faranta wa je da rai hadisin na cikin bukari da musulun har wani sahabi ne ya tsoron sai da masa fa ba a yakin kafa annabi ya hana ya far masa laifi ne na ji annabi ya ce kaza ce kaza sai ta ni na sani amma Allah sai ya ji ya je ya ce masa ya sa aka kama abdullahi dan zubaira a yi masa yankan rawa dan gidan na na asma'u jikan abubakar aka je aka kai wa babarsa kai ta shafa shi lokacin ta makance asma'u binta abubakar ta shafa shi ta ce wallahu musta'an ta abdullahi aka yanka hakan aka ce me zaki ce kina da talibi kina da abun faɗa ta ce me zan ce annabi zakariya ma yanka shi aka annabi yahaya ma kari wa sai ta sa aka yanka shi aka kai mata kan ballan na kan abdullahi dan kudu sai kuma sai da masu sai yana nan yana gudun hijira yana tsoro sai kama shi tun da an kasa gwamna kuma gudun sai ya gudu kuma a kide su dai daga su yi baya ba wannan jikan annabi wannan jikan abubakar kaga inda suka sace majal suna dama da annabi da abubakar haka ne to san jikokin ma sun haɗu to sai ga wasiƙa ta fi dubu daga iraki daga kufa kufa iraki kenan aka aiko musu da wasiƙa ta fi dubu cewa da ƙauyuka da cikin gari da unguwanni duk sun yi masa mubaya sun ce shi ne shugaban kasan su ya dawo sun naɗa shi shugaba su ba ya gudu ne shugaban kasan ya karanta waɗannan wasiƙu ya ga wasiƙu da sa hannun jama'a shi ne shi ne mu kai muke yi sai kai da aka ka taho kawai mu naɗa ka a lokacin gwamnan garin kofa ko iraki shi ne ubaidullahi bin siya da kwamandansa mai suna shamir da waɗannan mutane zahiri munafukai ne domin asalin su 'yan ƙungiyar goyon bayan Sayyidina Ali ne masu goyon bayan kuma Hassan kafin a zo a haɗe ta amma da ganin cewa ma'auya ya hau mulki kuma yazidu ya hau sai suka juya yanzu kuma suna sanar Sayyidina Ali ina ba mun gane don su sami shiga a gurin gwamnatin ma'a wato sau da haka sai suka zo a hanya suka sa aka kashe sayyidina Hussein shi sa malamai su cewa sun arsai da na alini suka kasu masu cewa wai suna goyon bayan sai da na in an cewa ya kashe mutum ya tafi ɗan fiya ne ke kasu domin gwamnan ubaidullahi bin biyan shi ya yi ta a kasu sa. da ya sa zuwa can irakin ba su kuma sauran mutane suka sake janye musu ba wanda ya fito su ka irin abubuwa da suka faru kuma ainihin kan misalin kurakurai da yazidu a kan mulkin sa mulki ba irin abin da baya zuga mutum da haka dan ya sa an yi kace kace ko wani abu don mulkin sa zauna lafiya wannan har yau tana faruwa ga mutum kuma yazidu ba sahabi ba ne iyaka babansa sahabi ne dan kana sahabi ko ba ya zama dole sai dan ya zama sahabi ko ya zama mutumin kirki shi sa nawawi yake a zahabi yake cewa mu ba za mu tsire mishi ba ko ba za mu so shi ba ba za mu so radiyallahu lalata ba ba za mu so rahimahullahu ba domin ya yi ta'addanci da yawa amma ba za mu zage su da dan musulmi ne kuma sarkin musulmi ne ko manyan sahabbai ma sun mata mubaya sun yabi su ne sarkin su sannan ba ka da kuma iko ka ce lalle da sa hannunsa a kaje yi da na su sai sai da ka ce a zamanin sa da sanin sa da sa hannunsa wannan kuma tsakanin sa ne da Allah ta ba wannan shine adalci shine abin da musulmi ya kamata su sai an ce a fi amfani da wani damar sa to tunda ubansa ne na dace to ubansa ya yi laifi daga nan sai a tsine ma'awiya sannan sai a kama zaki sauran sa wannan shine inda sun ce a tafsir ba ta tarihi Allahu a'lamu